duk group din Bello Turje komandodi ne in ka bi su ho yara na matasa kanana kawai abinda an kai kyale su an kai sun ka bi mu suna ta kashewa wasu sun ka karme wasu gindi to yanzu Allah ya sa sojojin Najeriya maganganun sun zakura su mu abinda muka ce in kun isa masu gidajen su Bello Turje ku ce kun ba Bello Turje a huwa ya shigo cikin gari ku gani da mutanen Sokoto da mutanen Zamfara da mutanen Katsina da mutanen Kaduna ni ina cewa duk inda kuka Bello Turje ku halbe shi don mai cewa a wa Bello Turje abuwa ya kawo uwa sai a yi mata wadai wa uwayen mutane muna nan da mutane mutane mata ka cimma tsohuwa don rashin imanin su da liturgi, sahi suka wa rafin sannan ƙananan yara na ku bi duk barka da zuwa aljawul tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka Har yau dai Sheikh Murtala Bello Asada na ci gaba da magantuwa game da sha'anin Najeriya da halin da take ciki musamman bangaren tsaro inda yake ta magana akan su Bello Turji da masu daure musu gindi inda ya ce babu wani batun sulhu da za a yi da su Bello Turji domin kuwa lokacin sulhu ya huce. Tun a baya malamai kira nawa suka yi gare su akan su yi haƙuri su zo a yi sulhu akan irin abin da suke yi su daina. Inda Sheikh Murtala Bello Asada ya ƙara jaddada maganarsa akan Bello Turji in sha Allah sai an kama Bello Turji kuma shine zai zama wanda za a nemi shawararsa akan ya za a yi da shi. Sannan ya ce ya ji sakon Bello Turji a kansa inda suka ce a ta malamai biyu suke so su kashe. Ko iya su suka kashe su alhamdulillah. Bara dai ku ji zazzafan sakon Sheikh Murtala Bello Asada ga Bello Turjin amma kafin nan muna roƙon ku dai don wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mu dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da share Yakin ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. salim ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo ma Allah da zuciya tsarkakakka wannan shine ƙarshen abinda malam ya rubuta a cikin wannan littafi muna roƙon Allah kurakuran da mun kai wurin karanta wannan littafi Allah ya shirya yafe muna ya shafe shi a cikin zukatan inda mun kai sawaba Allah ya sa mu yi tarayyar lada yadda mun ka haɗu mun ka karanta wannan littafi Allah ya sa mu haɗu cikin aljanna muna yi ma juna bushara ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a cikin wannan wannan malami da yake ba mu goyon baya wurin tabbatar da wannan wannan karatu muna roƙo Allah ya ƙara mara rayuwa ce albarka muna roƙo Allah ya ƙara mara rayuwa ce albarka a ƙarshe a takaicin takaicewa kuna ganin irin halin da muke ciki duk da yanayi ya kama na tafiya amma kuma ba za mu manta da sa ƙasar mu cikin addu'a ba waɗannan ƴan ta'adda da suke tare mutane su kama su yanka su yi ta'addanci yanzu sun kai bayan sun kama mutane an biya kuɗin fansa a jiya an su mutum kuma sai su koma su kashe shi wannan ta'addanci da suke mu ci gaba da sa su cikin addu'a cewa muna roƙon Allah wanda sun ka samu bakin ciki Allah ya sa su bakin ciki wanda sun ka samu cikin damuwa Allah ya sa su cikin damuwa miyagun shugabanni waɗanda an nan sun kakaba wa mutane musiba da gangan ku diba rashin imanin gwamnatin Najeriya tsakanin ku da Allah yanzu da tsadan mai mutum zai je ko da tsadar abinci ko haɗa min wanda ka cewa yana yaƙi da matsalar tsaro sannan kuma ya zo ya kakaba wa mutane wannan tsadar rayuwa kuma ya ce sun yake ai nasara muna roƙon Allah ya taimaki talakawan arewacin Najeriya Allah ya ba su nasarori ga abubuwansu abin da ya kamata ku sani dan ta'adda dan Turji mutuwa ta zo bi izinin abubuwan da annan suna faruwa da izinin lahi mutuwa ta ta zo wato ya ga an kai shi ga bango mutuwa ta zo mai don shi ne duk inda an ka nuna dalla turji abin da ka sha marigayi don haka da kun ga dalla turji kuce ga marigayi nan saboda ni saboda tsakani da Allah gwamnatin tarayya kowa ya sani shekara guda gwamnatin tarayya ta yi tana roƙon yan ta'adda cewa ana kira ga yan ta'adda su zo a yi sulhu da su kun ji wannan ko ba ku jiya ba an ka ana bai da aminci kuma mu ta bayyana ba su da amana ko ba ta bayyana ba Karshe dai duk an ka gama wannan shahe-shahe wallahi gwamnatin tarayya da kanta ta gano maganganun su mota labin shi a gaskiya waɗannan bayan ya faɗi haka da an ka zo kuma sojoji sun karuce sun karuce shi lukwaru yana ganin zai mutuwa sai gashi kuma yana kira cewa in dai ana son a zauna lahiya to da wa aka son a zauna lahiya da wa aka son a zauna lahiya yanzu don Allah akwai wauta ma kamar wani ya ce wai wai ai a kira dan liturji a zauna da shi misalin ho wannan abin kamar wallahi mutum ya hwada gidanka da AK47 sai ta hwada sai ka ɗauka sai ya ce don Allah ka tsaya dai mu zauna lahiya da wato za a zama lahiya yanzu da kaddaba bala'i kaka magana a zauna lahiya kuma abin mamaki na in Allah ya kasance su dan liturji mutumin da adda bakin uwaye kuka tsammani ya zauna lahiya na sha hada muku su dan liturji halin da sun ka sa mutanen arewacin Najeriya kuma wallahi duk gurin din dan liturji komandodi ne in ka su yara na matasa kanana kawai abin da an kai kyale su an kai sun ka bi mu suna ta kashewa wasu sun ka mai wasu gindi to yanzu Allah ya sa sojojin Najeriya maganganun sun zakura su mu abinda muka cewa in kun isa masu gidajen su dalla turji ku ce kun ba dalla turji a huwa ya shigo cikin gari ku gani da mutanen Sokoto da mutanen Zamfara da mutanen Katsina da mutanen Kaduna ni ina cewa duk inda kuka dalla turji ku halbe shi kun mai cewa awa dalla turji a huwa ya kawo uwa sai a yi mata wadai uwayen mutane muna nan da mutane mata ka cimma tsohuwa don rashin imanin su Bello Turji sahi suka ware rafin sannan kananan yaran na ku bi duk komandodin Bello Turji ku dauke ka talla dingal dukkanin su babu dan shekara 40 daga 25 zuwa 35 ko ba hawo nuri suke ba an san su an san gidajen su yanzu mu dauke misali yanzu sai suna cewa kare haƙƙin Fulani suka yi don Allah wannan ƙarya ta ko ba ƙarya ba duk mahillacin da kun ka sani mahi yawa Bello Turji ka tura turawa mahillaci yana da darge biyu ko uku na shanu ya tura a kashe shi a kwashe shanu sai kuma su dawo su ce an zo an yi musu banna za su yi ramuwar gayya za su fansa abinda ka nuna haka halilu subugu ya bayyana ka hinya mutu ko bai bayyana ba muna roƙon Allah ka sa dalla Turje shi irin mutuwa halilu subugu ya Allah irin kaskancin da Shabkau ya gani Allah ka sa dalla Turje ga wanda ya fi shi yanzu yana nan da komandodi ko da komanda yana da sama da mutum 100 dukar kashi ne rike da manya manyan bindigogi wai sun ga yanzu sun tara kuɗi in kana son a yi sulhu da kai dalla Turje akwai raddul mazalim a cikin sharuɗan tuwa raddul mazalim don haka magana ka ci banza wannan ba ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba annabi sallallahu الله عليه وسلم يعلونني in dai haƙƙi yana da alaka da ɗan adam yanzu bello turji ya yi gina daji ya sa buhuhuwan kuɗi yanzu abin da ya karɓa a ce a taho a zauna da shi sai a ɗan samu sojoji su dakanta daga kai mai hari ya dawo ya sai gidaje ya sai motoci ya ba su haya kwana biyu ya koma daji ya ci gaba da kashin mutane bi izinin lahi mutuwar ka ta na faɗa muku ku diba ku ga duk waɗanda ya tara ya ba su bindigogi ba nesa suke ba an san su an san uwayensu mu abin da muka ca duk mai cewa zalunta su dan turji an kai ya faɗa muna komanda guda na bello turji wanda aka kashe ma ɗan uwa na ba ku misali ka challa dingal yana nan rike da manyan bindigogi yana kashe mutane yana da tawaga ta yi mutum ɗari karkashe ne kuna fahimta Bello Kagara yana nan shi ma komanda na yana da mutane baya ne sama da mutum ɗari biyu Bello Tuji ya riga ya rene su ma iyakar su ba su komi in ba kisa ba irin su Baleri irin su Dan Bakolo irin su Ila Manawa irin su Sa'idu Buzu irin su ga su nan yalo Emia ga su nan duk komandodi na duk waɗanda an san su daga kaji wannan dan fakaina wannan ɗan Kagara na babu hudan wani wuri to mu ɗauki misali na san mutum ya san na san uwatai na san ubanai ya zo gidana ya kwashe dukiyata ya kashe ƴaƴana ya yi zina da ɗiyata gobe sai ka ce mai waya shigo gari an ka tambaye ka meye hujja sai ka ce ai Allah ya faɗa cewa illal lazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda sun ka tuba kahin ku samu iko gare su sai Allah ce fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai wannan aya tana nuna haƙoƙin bayin Allah da ya ɗauka sun sha banza ai in baka gane ba abinda Allah ka cewa innal lazina tabu sai dai waɗanda sun ka tuba min qabli an taqdiru alaihim hin ku samu iko ku kama su to kamar ka ce to yanzu yayi kaza yayi kaza Allah ce fa ana mu ku sani anna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara na mai jin kai ma'ana haƙƙin da a tsakani ne da Allah in ya ga dama ya yahi amma yanzu ya amshi naira miliyan hamsin da ka shekaran jiya yau an kai mai ahuwa sai ya tawo ci gaba da cin miliyan hamsin kana kallo wannan sunnar manzo Allah ta nuna sai an mai suwa hadisan manzo Allah suka fassara ayoyin alqur'ani don shi wasu malaman tafsiri ma da sun ka zo sun ka ce kai ayan ma tana magana mushrikai da sun wa Allah ta waye sun wa manzo Allah ta waye idan sun ka tuba tuban da sun yi ya shahi abubuwan da sun kayo baya na shirka da ta'addancin da sun kai amma da an musulmi dan uwanka ya tare ka ya amshi kuɗinka to istighfari da hailala da yayi wannan tsakani ne na da Allah ya tuba amma ya kawo ma kuɗinka don shi sharadi na raddul mazalim mayar da zalunci zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Humayd bin Sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yi da Allah yace wallahi mu wallahi ko manzo Allah bai rantsuwa ba mun yadda amma saboda ya akkada magana yace wallahi la yahuzu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamah yahmiluhu ya ce na rance da Allah ba wanda zai amshi wani abu ba tare da haƙƙi ba sai fa ce ya haɗu da Allah ranar alkiyama yana ɗauke da shi manzo Allah ya yi rantsuwa duk wanda ya amshi haƙƙin wani ba bisa ga haƙƙi ba sai ya haɗu da Allah yana ɗauke da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fala a'rifanna ahadan laqiya Allah yahmilu ba'iran lahuru gaun wallahi ban ma nuna na san mutum in na haɗu da shi ranar alkiyama yana ɗauke da raƙumi yana yi mai kuka raƙumma aw baƙartan laha ko nagge tana yi mai gora aw shatan tayar shi dan da turji raƙumma da sun ka amsa na bayan Allah shanu da sun ka amsa na fulani awaki da sun ka amsa da kuɗi manzo Allah ya yi rantsuwa sai sun ɗauko su ranar alkiyama sai kawai wani ya zo ya ce a ah, ai gwamnati ta yi musu afuwa a Allah madaukaki ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa alamu anna Allah ghafurur rahim sai mu ce ayat tana magana akan gafarar zunubai tsakanin su abinda sun kai na ta'addanci rayuwa da sun hakashe shi Allah in ya ga dama sai ya yi musu amma akwai raddul mazalim wannan magana na cewa akwai mai da zalunci zalunci ku bi duk wani gogaggin malami ahli sunna abinda ya rubuta cikin littafi ne kenan ku dauki babban malamin musulunci Imam Nawawi a cikin littafi ne Rawlatul Dalibin wa Umdatul Muttaqin abin da ya tabbatar kenan cewa mutumin da ya kwaci dukiyar mutane ko ya tuba sai ya mai suwa in ji in ji imamu nawai a cikin rawlatul dalibin wa umdatul muttaqin imamu ibnu qudama al-maqdisi a cikin littafi ne al-mughni abin da ya tabbatar kenan ibnu hajar al-asqalani a fatahul bari abin da ya tabbatar kenan ga sunan manyan manyan dukkan malaman sunna abin da suke ta kenan ya Allah muna roƙonka duk wanda ya ɗarme wasu durigin di Allah ka kasanta shi ya Allah duk mai son su turje su yi nasara da bayan Allah su dawo su kama hulɗa da mutane ya Allah ka sa ya gane eh, yana da rabon ganewa Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah ka ba sojojin Najeriya nasara su kawo dalla turji ga hannu su kawo Murtala Bello a ce shi mai jawabin ƙarshe a tambayi Murtala Bello shawara ne za a wa Bello turji kai yanzu Bello turji in ka san kunya kuma Allah ya ji kan badar ba dan ya mutu ba yan jarida sai sun kai mai tambaya suka ce ranka ya daɗe wai yanzu in suka zo suka ce yanzu suna son a dawo a yi sulhu da su ya ce yanzu yanzu da aka bin su suna koyo ai yanzu babu wannan magana ashe in ka duniya na baba ya ce ana na ana magana sulhu ya yake munafikan Allah na su sun ya kasan yawa mai ta babu magana sulhu gwamnatin tarayya ta yi raddin magana sulhu an yi wannan 419 yanzu babu wannan magana tsakaninku da Allah malamai sun yi ta yin wa'azi ko ba su yi ta yi ba malamai sun yi ta yi musu wa'azi ku tuba ku ji tsoron Allah duk Najeriya babu wani dan ta'adda guda wanda an mashuri da an ka sani ce na ji wa'azi na tuban mu Allah babu shi kullum abin da suka cewa a naka kwamiti a zo a ba su kuɗi in an ka ba su kuɗi in mutum na da bindiga ɗari sai sai bindiga ɗari biyar jibi ya koma tarewa ya ci gaba da kashe mutane ya Allah ka kasanta waɗannan mutane ya Allah ka yi musu ruwan bala'i ya Allah irin kamun da kawwa adawa da samudawa ya Allah ka wasu dalla turji irin wannan ya Allah ka nuna muna dalla turji kaskanci da su ada aleru da su dogo gyaɗe wai hukun sani abin da ya kamata ku sani na sha baku labarin dogo gyaɗe da ya taɓa kama wasu 'yan mata mata nufaru an kai an kai ya bada matan mutane da ya kama yace bai basuwa an ka isko uba ne don ku gano na haɗa muku duk waɗanda su suna nan lafiya lau an ka isko uba ne an ka ce yi ma ɗanka magana don Allah ya bada ɗiyan mu uban dogo gyaɗe kan da uwar dogo gyaɗe tura ta daji don Allah mutanen arewa sun yi sun yi adalci ko ba su yi ba an ka tura uwar dogo gyaɗe daji tauro tauro roƙe shi cewa don Allah ka ruha nan asiri ka bada ɗiyan uwa ce fa yace ya yadda yawa uwa ce alhurma amma a bashi miliyan 100 don Allah wanda ya kai shege ko bai kai ba ko wanda wanda haka cewa wai a zo a yi alƙawari to da wa zai alƙawari kai kowa ya sai bindiga wallahi magana wani wanka cikin gari kana yawo da mota kana kwalliya wallahi ka sai bindiga wanda ya ma wata hauka wallahi kwattare ka uwa ce ta haihi wani amma magana wani katon banza ya zo ya sallama ma wallahi da a kwantar da iyakka gaba gare ka a kwanta da ita gara ka mutu a zo a ce ka mutu ka yi shahada ya yi sauki saboda a kwantar da iyakka wani katon banza ya zo ya faɗa gidanka ya yi ma yankan rago ya kwashe matanka ya yi daji da su ya yi zina da ɗiyanka sannan kuma a kai mai kuɗi to su dawo su yi ne don haka mu abinda muka cewa muna roƙon Allah ya gwada mana ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kansu ku sani fa suna nan ba abin da suke hari wasu mutane suke nuhi nan sakwatu guda biyu akwai shekaran da nika magana da wani ya ce malam bayan an an so ni fansa akwai magana da ni so da kai ni ce faɗa min ita ya ce wallahi abinda suka cewa mallamai biyu in sun ka kama su su koran nan sun ka mutu bukatar su tariya sun ka faɗi wani malami na sabbata sun ka ce da murtala a sada su yi ɗaya suka son su kama wallahi bi in insha Allah muna raye sai mun ga gawa Bello Turji insha Allah muna raye sai mun ga gawa Ada Aleru saboda haka bella Turji wallahi ka sani su murtala Bello na nan na zaburar da sojojin Najeriya kuma sojojin Najeriya addu'a annan bayan Allah na yi musu subhanallah To kun daji jawabin tsokacin Sheikh Murtala Bello Asada muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan zaluncin da kuma su Bello Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa mun gode da sauran mu da ku kai.